Zabura ta ɗari da talatin da hudu Waƙar haurawa Yabi Ubangiji, dukanku bayan Ubangiji, waɗanda kuke hidima da dare a gidan Ubangiji, ku tā da hannuwanku a cikin wurinsa mai tsarki, ku kuma yabi Ubangiji, bari Ubangiji, mahaliccin sama da ƙasa, ya albarkace ku daga Sihiyona.